A da idan akwai wata al'ada da ke bambanta matan kanuri da sauran to kitso ne, amma tun wani lokaci zamani ya sauya lamarin. Sai mata masu ra'ayin riƙon gargajiya ne ke ci gaba da kitson na da. kamar falmata wata matashiya da muka haɗu da ita wajen mai kitso a unguwar kura a birnin difa gaskiya kitso mun ji dadin shi kitso ne na gargajiya yanzu akwai wanda suke kitson zamani akwai na gargajiya gaskiya mu mun yi jin dadin kitson mu na gargajiya kawai saboda dan al'adar mu ne mun yi son mu bare bare a muna kitson mu na bare bare muna jin dadin shi sosai abin mu so ya bace gadon mu kwabecin kyawun tsarin kitson da shiga ido, kitson tamkar wata magana ce ga matan Kanuri domin tana ba da damar bambanta 'yan mata da matan aure har ma da matan da suka mayyanta. Amadu Sharama mai a bari mai ritaya a gudu Mariya na da karin bayani. Shi wannan kitso yadda ake yin shi kitso baki uku ne na Kanuri. akwai kilayasku wanda ake dan tukku a nan gaba nan gida guda nan gida biyu nan gida uku kenan an kaga mai gida uku nan an ce kilayaku yarin ba mata aure ba kiyan ce kilayasku idan an ce cangaljam akwai wani wanda ake sa kaman wani abu haka nan wanda kaman kefi ya daga sama haka nan ana ce cangaljam to wannan kenan mace ce ta kai kaman gidan aure ko kuma ta fita gidan aure ta manyanta ake ce mai cangaljam to an ce dambu kenan mace ce matan da mace ta zama uwar gida ta zama babba ta kai shekaru kaman zuwa arba'in ko hamsin haka nan za ake ce dambu wani manyan mata suke yin shi eh, amma karamar mace batan dambu batan kilayasku domin rike wannan al'ada da kuma rayar da ita Amadu Jarama na ganin cewa kamata ya yi a wayar da kan matan Kanuri domin su dawo kan wannan kitso mai kyau na jihar su yanzu din cin jigari baka samu cangal jam ko amma matan kawai baka samu kawai sun sa wata ila ko sun sun cikon gashi kawai haka nan to wannan dai sai dai da eh, dabarun wayar da kai yanzu zamu ne kawo wannan abun yanzu duk wannan abun nan da rike na da yanzu ya bace kitson yankin manga wata al'ada ce mai muhimmanci da ke bambanta matan Kanuri kuma wani arziki ne na albarkatun Nijar, musamman a wannan lokaci na sake lumfasa al'adu.